auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue sur l'émission Le Niger sur Kalangou, diffusée via nos radios partenaires. Merci de votre fidélité. Je suis Salamot Kadri et à mes côtés, Samira Rouafi pour la présentation. Bonjour Samira, comment tu vas Je vais très bien Salamot et toi ça va Alhamdulillah, ça va, Samira. Alors, faisons aussi un coucou à ceux qui assurent derrière la vitre du studio A. À la technique, nous avons Abdelkader Tchambiano et à l'édition Adama Dawaki. Alors, qu'avons-nous au programme ce matin Aujourd'hui, Samira, nous avons sélectionné une belle variété de sujets pour nos auditeurs et auditrices. Au programme de la musique 100% nigérienne, du loti, de la culture linguistique, la page sport et bien sûr le flash d'actualité. Ce matin, Fanta Wali Goni nous donne l'histoire de cette cette historique de Nguyen nommé Mehdi dans l'entretien du jour. Chers auditeurs, Rafika Taher est avec nous ce matin pour le flash d'information. Bonjour Rafika. Bonjour Samira, bonjour Salam. Bonjour Rafifi. Euh, pour ce matin, au Niger, plus de 1,5 million sinistrés ont été recensés suite aux inondations causées par les pluies selon un décompte du gouvernement publié vendredi 1er novembre 2024. Ces personnes sinistrées ont été enregistrées dans 200, 203 446 ménages à travers le pays. Face à cette situation, le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires à travers la cellule crise alimentaire a apporté un soutien de plus d'un million 490 000 personnes sinistrées dans les huit régions du pays, soit environ 99,9% de la cible. Cet appui est constitué de 19 042 tonnes de céréales et de produits non alimentaires, à savoir 865 moustiquaires, 265 couvertures,

Dans le cadre de l'opération Tsaron Kassa, une initiative ambitieuse de lutte contre la fraude menée par les douanes du Niger depuis quatre mois pour faire face aux défis économiques et sécuritaires du pays. Cette opération a saisi plus de 7 milliards de francs CFA avec 73 personnes interpellées et mises à la disposition de la justice. Cette annonce a été faite lors d'une récente interview sur Télé Sahel par le colonel Mohamed Sagirou Mindaoudou, chef de la division de la surveillance du territoire et du coordinateur coordinateur national de l'opération Tsaronkassa. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, comprenant le Niger, le Mali et le Burkina Faso, travaillent à la mise en place d'un système spatial avec la Russie. En effet, le Niger a procédé le 1er novembre à Niamey à la signature d'un mémorandum avec la société russe Glavs Cosmos spécialisée dans l'acquisition et le déploiement de satellites à haute altitude pour développer un système spatial en coopération avec l'ensemble des pays de l'AES. Cet accord porte sur l'acquisition de trois satellites, à savoir un de communication, un de télédétection et un radar de sécurité destiné à renforcer l'autonomie technologique et la souveraineté de ces trois pays. L'objectif de ce projet est de permettre aux trois pays de maîtriser pleinement la gestion de leurs télécommunications par satellite, renforçant ainsi leur autonomie et leur sécurité. Et voilà pour le deuxième numéro de Flash de cette semaine. Merci Rafika pour toutes ces informations, chers auditeurs. Nous suivrons un entretien sur l'historique de la marque de Dindimi dénommée Dileram. Mais avant, première balade musicale avec le titre Taré d'Abel Zamani. Safe mare munatare, kullum munatare, inda wuya munatare, inda dadi munatare, fada da munatare. ban kallon kowa in ba ke bani ban ga kowa kusa na ba in ba ke ba wa ke iya hankuri na madubin kallona kin zama bun kallona wanda zai raba gulma tsakanin mu wanda baya son ke ta tsakanin mu musamman tare mu karu tare mu nema tare nasomeka unata meso nasusei masu Dernière sortie de l'artiste Abel Zamani il y a juste quelques semaines, une chanson vient posée comme à son habitude. L'artiste est un pur lover en chanson, n'est-ce pas Exactement. Dans ce titre, Tare qui veut dire ensemble en langue Hausa, l'artiste renouvelle ses engagements et ses promesses envers sa bien-aimée pour que quoi qu'il arrive, ils seront toujours bien ensemble. Elles sont devenues aujourd'hui une tendance sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, où des amis et amoureux se prouvent leur amour. Taré d'Abel Zamani retour au studio après cette pause musicale pour la première partie de notre entretien où la natif de Ngingimi, il s'agit bien évidemment de Wali Goni, nous donne l'histoire de la mare de Ngingimi dénommée Dileram qui a plus de 100 ans d'ancienneté, des choses magiques que contiennent la mare ainsi que les ressources naturelles que dispose Dileram. C'est un entretien d'Abdoulaye Maina. kogin ruwan dileram a lokacin mu muna ƙanana uwaye da kakanni suke faɗi tun daga chadi lak in ya tashi can wani gari ana ce mishi yambal a can gudumomi suke taya suna tsayawa daga yau da gobe yau da gobe ya koma cikin gari inda ma muke zamne gidajenmu duka nan ruwa ne hata wannan gidan da muke zamne ma duka ruwa ne cikin gari duk ruwa ne daga yau da gobe yau da gobe yau da gobe ruwan ya koma ya tafi amma har yanzu a kogi ne yake ruwan dileram ya daɗe bai zo ba ya cinye mana amma a ruwan damanan nan kamar ma ya tada ruwan dileram ɗin na cadi ɗin ruwa har yanzu kogi bindin gashi na a kwance yake a ruwan dileram nan kasuwan dare dileram shi da kanshi anguwa biyu wannan su ne suke cikin ruwa hatta da garin dole ana ca garin tubawa har shi ma ruwa ne busan tudu to kamar a wancan lokacin ana zancen mutane sai sun shiga jirgin ruwa da sauransu wajen ketare ruwan ya gasken magana eh lokacin nan ruwa lokaci yana ruwan shi in ya tashi wani gari ana ce mishi yambal a nan jirgin ruwan budu hidimomi su zo a lokacin nan ne in suka tashi jirgin su a nan yake tsaya kamar za ka ta yin gurti da kafa ma da jakkuna da raƙuma a lokacin motoci ma babu za su yi kewaye sai an kwana wani gari ana ce mishi bulaburi sai an kwana daga hanya kuma sai goben shi za su tai a kafa tsabar ruwa ana zagaye kamar yanzu wannan eh, tarihi da kike bayarwa kimanin zai kai shekaru nawa da wannan ruwa na dileram da ya fara a nan garin gegime wallahi wannan shekarun shi bai da iyaka zancen nan da nake faɗi ni kakanni na ma suke faɗi tukuna ni ma aka aihe ni har ni ma na zo na gani in ana killa ya kai shekara ɗari ko sama da haka wani irin abubuwa na al'ajabi ne wannan ruwa na diliram ke dauke da shi abun al'ajabi a cikin ruwan diliram diyawa ne macizai aljannai babu wani abun da babu na abun tsoro tsoro a lokacin nan a cikin nan har kura ma akwai aljannai za su yi arme da ganga da algeta kana ji da kunnenka amma ba za ka gani da idonka ba abun tsoro da ne kuma a cikin gari ne kuma ga kogin kowa iya ji. abubuwa kala-kala za ka gani jeki da kwafatan mutum za ka gani doki sukuwa suna yi babu wani abu ma kana gani da idanun ma maciji kamar tabariya ka gani da rana kirkiri ya shiga cikin kasuwa kowa yana ihu maciji maciji ya yi yawo shi yawo shi kuma ya koma cikin kogin ya tahi da kamar bangaren ana zancen in za a dar mai ruwan dileram sai an yi waina da sauransu su kuma ya ne da lokacin akwai wata tsohuwa da ya sarki akwai yana na shauran sunanta duk shekara in yi dileram din dan akwai aljannu akwai abubuwa mugun mugun abu akwai in yayi shekara a zo a toya waina a gindin diliram din a yi gumba a yanka saniya a yi sadaka shikenan kowa abu ya shi sadaka 'yan kasuwa a basu wanda suka zo suka yi aiki a basu kuma sai a koma ana cewa diliram isa falyana kenan sun wa aljanu rigakafi wanda ba za su taba mutum ba wanda ba za su lorinta mutum ba an musu sadaka. A gindin dileran din saniya a yanka shi, rago a yanka shi a zub da jini, in yana da mugunta ma muguntan shi zai saki. Idan aka yi wannan waina da yanka da sauran abubuwa kamar gumba da sauran din nan bancin an yi sadakan kuma a shekaran babu wata matsala da dileran kin zai kawo. Babu matsala ko kadan babu matsala dama akan ana matsalolin ake ba su sadaka ake yanka musu jini su sha shikenan. ba su taɓa kowa. Misali kahin a yi sadaka din da sauransu a lokutan baya idan ba a yi ba ɗin mine ne dalilan In ba a yi ba sadakan za su kama mutum za su haukatar da mutum mota ma in yallabci irin kaba irin 'yan yamma da suke kawo wannan idan ya kama motan nan za ka gani kamar jini ne za ka ce ma jini ne motan nan idan ya kama sati guda ba zai bari ba sai an tashi an yi roƙon Allah an yi gumba an yi sadaka sannan zai bar mota eh sai ya ci gaba sati ɗaya yake riƙiya kaman masana suna zancen akwai albarkatun ƙarƙashin ƙasa a cikin ruwan dilaram ɗin nan ban san ba me zake ga mana a wannan fannin sosai da sosai akwai albarkatu akwai zinariya akwai wulwulu akwai azurfa akwai murzami akwai manda akwai kanwa duk abun albarka yana ciki da nasaru ma suna zuwa duk shekara su zo su auna su gani su ce akwai albarka amma idan aka fidda abun albarkan nan duk mutanen da suke cikin garin ruwan zai tashi ya cinye ya kashe su a lokacin shi yasa su ma sun yi sun yi sun yi har sun gaji sun bari da nasaru kullum suke zuwa suna aje jimel su ce nan akwai abu kaza nan akwai abu kaza amma fa idan aka fidda shi mutum duka zai kashe ruwan tashi zai ya tafasa aljanu sun rike yanzu ya bana ruwan dileram ya kasance ai ruwan dileram ya nuna muna cadin zai sake komawa dama ya zo so biyu ya koma aka ce na uku zai dawo mu muna tsoro ma na uku ya sake dawowa ruwan har yanzu na dileram din har yanzu akwai bai motsa ba yanzu in da ya zo damana wata hudu wannan aka yi damana ya kare shikenan ruwan dileram ya mutu amma ruwan bana wannan wallahi zai kai wata takwas ruwan bai kare ba saboda tarihi ruwan dileram din ne aka sa radio dileram ma a sunan shi nan je gime an ce radio dileram to dileram nan je gime kogin nan a sunan shi aka sa Voilà, chers auditeurs, c'était là la première partie de notre entretien. Samira, nous allons encore souffler en musique. Pour la prochaine tournée, nous allons écouter le titre Mosoyata du Olradik et Free. Gaga music. Gabasinde, eh, eh. Ooh, yeah, eh, eh. Eh, shot for the beat, eh. Jimana Zamu, Kaya, You know where the baby they shake, the baby they be, every guy want it. Oh, I been, I do your best, eh. If I get down, I swim away. You the way the baby they shake, the baby they be every guy want it. Oh, I been I do your best, eh? If I get down, my baby way. So she go be my baby. Like like I'm a soya. Like Ronnie Masui. Oh, nice, nice, good. Oh, baby. Now do your best, eh? You wanna be good, lava, lava, sine. She go be my baby. Like like I'm a soya. Like Ronnie Masui. Oh, nice, nice, good. Oh, baby. Now do your best, eh? You wanna be good, God get come go where she never go. Me I go show am love Jesus is I know that I know that I go love am more. I go get come go where she never go. Me I go show am love Jesus is I know that I know that. na ki cikin zuciya na hawa murjana so ki kama annuna in tafi da ke wurin mana ifada mata cewa keke wanda nake son aura keke wanda nake son ta zama madana forever and ever ba mu kara rabuwa kullun ni da ke zamu yi ta C'est est une belle collaboration entre l'artiste nigérien Al et l'actrice Frima du Ghana. Une chanson en grande partie Hausa prouve en effet que l'amour peut se chanter pour deux fan clubs de différents pays. Titre sorti il y a cinq ans déjà qui connaît toujours un grand succès auprès du public. Baby, only you can fire. Yes, you desire. Eh. ayuwa da ke fa na ashi ne nake fata ayuwa da ke inda babu yan gulma ah. Mama da ina zama ta adalci A cikin maza akwai masu adalci Zaki zaki sha sai da kishi Zo aure ki Zo in miki komi baby so shalele Gayi ah. abun da kike so komi nene ah. Zan kawo shi komi nene rock on the beat. You, you the way the baby they shake, the baby they be every guy want it. Over bend and do your fancy. If I get down, my dream away. So she could be my baby. Like I am my soul, yeah. Like Granny must do Oh, nice, nice, good. Oh, baby, Granny know your fancy. She could be my baby. Like I got my soul, yeah. Oh, nice, nice, good. Oh, baby, Granny know your fancy. music. Premier Lordic. Good music empire. Music empire. C'était là le titre Masoyata chers auditeurs, dans la seconde partie de notre entretien. Fanto Waliogoni, natif de Dindimi, revient sur les défis auxquels fait face cette mare aujourd'hui, les raisons qui ont poussé à l'abandon de certaines pratiques culturelles à l'endroit de cette mare d'Ileram. Elle lance aussi un appel à l'endroit des habitants de la ville de Dindimi et les autorités administratives d'avoir une stratégie pour évacuer ces eaux dans les jardins pour des cultures de contre-saison. Toujours au micro de Abdoulaye Mena. A cikin kashi na biyu na wannan tattauna za mu tattauna da Malama Fanta bisa kan irin matsaloli da kogin Dileram muke fuskanta a halin yanzu. A halin yanzu matsalan Dileram abin da yake fuskanta ga shi nan ruwa ya zo ya mamaye mutane ya cinye su ga musse in suka ja su kawo su aje shi ana ga dauda shi ne ma ya kawo cuta ga shi nan dukkan mutane ba su da lahiya ga shi nan ga kwalba ga kashi ga muse wajejen duka gashi nan yara su ta yi a cikin masu ce za su yi wasa kaɗan zazzabin ya taɓa su aka kai su likita shikenan mutuwa ce. To kamar har yanzu akwai waɗannan abubuwa na al'ajabi kamar aljannu da macizai na daɗin nan da sauran abubuwa da kika zano ɗazu. e maciji su aljane su to macijin ban sani ba amma aljanai tun ba bayo bane suka kaura za a yi musu tutu za a zubda musu salte mugun abu duka ana musu suka ce sun ƙaura sun bari suka ce ana walakanta su sun ƙaura tun ba yau ba shekara tun da dadewa sun koma tal wani ƙauye can daji ana ce a tal can suka koma su aljanu can suka koma suka ce za a taka ɗiyansu ana zuba musu fitsari da kashi wasa sannan To misali kamar me yasa aka bar yin waɗancan abubuwa na da kamar zub da jini dinnan da yanka da waina da mm. sauran abubuwa din nan ga kogin dilera. Mutanen da da yanzu ba ɗaya ba ne. Ita wanda take yin haka nan din ma wanda yana nan da muke faɗi diyar sarkin tara su da daɗewa. Dama ita ce mai yi, ita ce take shugabancin wannan abun kuma ita ta daidai da rasuwa kuma mutanen baya ba sa yi mutanen da sun bi ka'ida na komi da komi amma na yanzu ba ruwansu da komi. Me za ki gayawa mazauna kusa da kogin nan na Dileram tunda a kowane shekara wannan kogi na haddasa asara kama daga na gidaje da na rayuka? Eh to abin da zan gaya ma mazauna Dileram yanzu dai tunda dai da in su gani ba dai yanzu dai bana sun gani sosai sai su tashi su nemi wani wurin su daban. nan wajen ba wajen zama ba ne. dama dan ba su zani ba ne. Dileran dama ba wajen zama ba ne. wanda ba su sani ba ne suka zo suka zamna kuma yanzu sun gani in ba su nemi wani wuri ba gobe ko suna cikin barci ma ruwa zai zo ya dauke su tun ruwa bai barin hanyar shi ya fara kawo kai sai su yi kokari tun da bana kowa ya ga wuya shekara duk in ya zo kana shan wuya kana yin asara ba kayanka ba wani menene ka abincinka daga sai kai ranka kana gudu bai da amfani a tashi a nemi wajen kirki wani tudu tudu a ji a zamna wasu ma baki baki na suka zo suka zamna wanda suka sani dileran ba sai ya ta yi ba su yi gida a can su zamna ko kyauta mutum ya ce ka zamna a dileran sai ka zage shi ka ce dan ka raina ni ne ka ce in zamna a cikin dileran yanzu misali idan aka tambaye ki shawara wannan ruwa na dileran da yake kwanciya me ya kamata a yi da shi wani shawara za ki bada ruwa na dileran wannan to ni shawarar da nake bada shawara da ɗaya ne kawai dai in dai mutane dai ganin sun yi tunani dai wannan ruwan dai a ja shi masu yin aikin garka sai a je a yi aikin garka kuma dai a gurgusa wajen shi a bar wajen yanzu ruwan tun da yawa ne ana so masu aikin aikin garka za a iya sa montar a ja a kai shi a yi aiki da shi a ci amfanin shi eh shifke shifke gashi nan komi ana shifka ana samun amfani kaya ɗanye kamar su fom de tar haka nan kamar salati kamar tumatiri wannan duka su wani gurji su shu wannan duka za a yi amfani da shi ai sosai ma za a samu me za ki gaya ma shugabanninmu na garin gegime da kuma wanda suke sauraron mu a halin yanzu shugabanninmu su tashi su kama mana allah ne jagorancinmu kuma su ne su tashi mu talaka ne ban mu da ƙarfi su tanye mu su sa mana hannu mu duka sai mu ji daɗi saboda illan diliran bana mun ga abu a idonmu. wallahi ban ma manta shekara ɗari ma wuyan da muka gani Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangou et on va parler santé. Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition infantile au Niger, des initiatives locales se multiplient pour sensibiliser les parents sur l'importance d'une alimentation saine et équilibrée pour les enfants. Des ateliers sont organisés pour former les mères à la préparation des repas nutritifs adaptés aux besoins des bébés. Suivez ce reportage de Fadel Alou. Ce sont là les bruits de marmites et de casseroles avant le début de la cuisine. Nous sommes au centre de santé intégré CSI 2, situé au quartier Plateau à Gaïa. Des femmes viennent apprendre à préparer des repas nutritifs et équilibrés pour leurs bébés âgés de 6 mois et plus. Madame Moudi Amina, infirmière. Depuis dès la naissance, c'est allaitement maternel exclusif, de 0 à 6 mois. Quand l'enfant a 6 mois, c'est en ce temps-là, l'enfant a besoin d'autres aliments, de compléments. C'est pourquoi l'UNICEF a recommandé ces recettes-là pour ses enfants, pour le bon développement de ses enfants-là. Parce qu'à l'âge de 6 mois, vraiment, l'enfant a besoin des aliments pour manger lui aussi, pour éviter encore la malnutrition. Lors des séances, les mamans apprennent à préparer des recettes simples et faciles à avaler par les bébés comme les bouillies, des purées de fruits et légumes, etc. Elles reçoivent également des conseils sur la conservation et l'hygiène des aliments. Madame Moudi Amina, infirmière. C'est trois recettes dans la semaine. Le lundi, nous faisons la purée de haricots. Le mardi, nous faisons la bouillie enrichie au coulis-coulis. On les montre comment faire pour euh, donner à leurs enfants. Donc pour la purée de légumes, ce sont les femmes qui partent au marché, elles cotisent. Elles partent, on les fait une liste une feuille. Elles partent au marché pour euh, acheter leurs légumes et venir en poser. Il y a même des supervisions qu'on reçoit de Niamey. Les participantes à ces ateliers sont très enthousiastes et apprécient les connaissances qu'elles y acquièrent. Elles affirment que ces ateliers leur permettent de mieux nourrir leurs enfants et de contribuer à leur bonne santé. L'apprentissage de la préparation de repas nutritifs pour les bébés est une initiative essentielle pour la santé des enfants au Niger. En effet, la malnutrition est un problème majeur de santé publique au Niger, touchant un nombre important d'enfants. C'est la rubrique hebdomadaire santé signée Fadelalou. Chers auditeurs, pour notre avant-dernière tournée, écoutons ensemble le titre néo-niger non un feat entre Barakina et MDM Crew. Néo, non. Non, Non, On a fiers de notre pays. Vas-y, viens, on t'accueille la bien, mon ami. No trouble, just trust me. Everything gonna be alright, you know, my man. Come on, bro, come test the good life. Feel nothing, we're hospitable. Our future, we believe in it, well, we witness. Never give it up. ma ƙasa ta ba arziki waye ce ma talaka muke waye ce ma ƙasa ta a baya take waye ce ma ke yaki muke zubirni kaga kawai shagali muke amma piano da hausa muke daɗin kilishi daban da na a cake sorti il y a juste deux semaines et qui accumule déjà un million de vues sur YouTube. Cela signifie que les mélomanes ont bien accueilli cette chanson et pour rappel, ces artistes font partie des grandes têtes de la musique locale. a san da mu ba in muka mashinan mu nan ne za a san da mu fa gane nan bari na mu ne za daga tuta oh yeah ah, eh. d'écouter le titre néo-nigerno. Niger, chers auditeurs. Pour le coup des régions, restons à Niamey et aujourd'hui, nous allons parler du rhume, qui est une infection virale des voies respiratoires. Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à cette maladie. Pour en savoir plus sur les facteurs qui favorisent son apparition, Salamoto écoutons les éclaircissements du docteur Hassan Haruna, médecin généraliste à la clinique Kwarakano, un reportage réalisé par Alamine Ouachar. En cette période de froid, on enregistre de nombreux cas de rhume. Les personnes âgées et les enfants sont les plus exposés à la maladie. Plus de détails avec Dr Hassan Harouna, médecin généraliste à la clinique Warakanou, sur ce qui favorise la survenue du rhume. Parmi les facteurs qui favorisent la survenue du rhume pendant cette période surtout, il y a l'humidité, la fraîcheur, euh, la fumée qui tous vont déstabiliser les défenses euh, naturel local de l'organisme et favoriser donc l'implantation des virus. Il y a aussi le stress et la fatigue intense. L'hyperactivité peut favoriser aussi la survenue du rhume. Ceux qui ont des maladies chroniques peuvent aussi facilement être atteints par cette maladie. Protéger les personnes âgées contre le voie. Les personnes qui ont des maladies chroniques aussi de protéger contre les coups de froid, se protéger le nez, le visage en sortant, éviter la fumée, se reposer au maximum, de réduire l'hyperactivité et surtout les mesures d'hygiène il y a aussi le fait de vivre en communauté dans un endroit clos comme euh, au travail ou à l'école pour les enfants. Des mesures de prévention existent pour éviter de tomber malade selon les médecins. On peut prévenir le rhume à travers plusieurs mesures personnelles et communautaires. Les enfants et les vieillards sont les plus atteints par la gravité de cette maladie. Le respect de ces mesures d'hygiène permettra de stopper la propagation des virus à travers les mains et diminuer aussi la promiscuité. Les enfants doivent être protégés et ne doivent pas subir la torture de bain chaque matin ou les laisser s'amuser avec l'eau pendant toute une période de la journée, surtout les matinées. S'il y a lieu de faire un bain à un enfant, le faire avec de l'eau chaude à l'intérieur de la chambre le sécher, le couvrir avant de le permettre de sortir. Et ces mesures-là sont aussi valables pour les personnes plus âgées. En cas de rime, les médecins recommandent une consultation médicale pour une meilleure prise en charge avant toute complication, notamment pour les personnes vulnérables, enfants et des personnes âgées pendant cette période froide. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, Hassim Grouza est avec nous, vous l'aurez compris, sur l'heure du sport. Bonjour Grouza. Bonjour Salamatou, bonjour Samira. Bonjour. Grouza, en prélude, en prélude de la Super League 2024-2025 du Niger qui va en principe démarrer le 9 novembre prochain, la Commission centrale des arbitres de la Fénifoot a initié une série de formations aux arbitres, n'est-ce pas oui, et pour mieux répondre aux exigences des amateurs du ballon rond et améliorer le championnat national, que cette initiative a été prise. Surtout que chaque année, il y a des modifications qui interviennent euh, dans le domaine du foot sur le plan international. Donc, faire ces formations, c'est une mise à niveau à l'intention de nos hommes en noir. La première phase a concerné vendredi 25 euh, octobre dernier 80 arbitres de Niamey, de Souiti la seconde phase a débuté aujourd'hui à Maradi, euh, qui regroupe 20 juges du jeu de Maradi, Difa, Zender, Agadez et Tawa. Rendons-nous à présent à Torodi pour la découverte d'un jeune footballeur de 18 ans du nom de Muslim Issoufou Di Gavi. Oui, euh, depuis l'année passée, ce nom est devenu familier pour les amateurs du foot euh, à Torodi. C'est un fruit des tournois des grandes vacances entré en scène en 2023 lors du TGV de cette localité, le jeune musulman s'est imposé en tant que milieu offensif euh, de Dynamique FC de Torodi. 1 m 52 kg, Muslim est devenu leader de son quartier depuis son enfance, il nourrit l'ambition d'évoluer dans un cadre sportif structuré. Actuellement, il fait la fierté de son club dynamique FC de Torodi. Les principaux atouts de Muslim, Issoufou, Dikavi sont la lecture de jeu et surtout l'intervention dans le jeu, a souligné le coach du Dynamique FC de Torodi, Bachir Hassan. Voilà le sport d'aujourd'hui. Merci Grouza, chers auditeurs. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Il est 11h passé de 34 minutes et c'est l'heure du portrait du jour. Samira, tu nous présentes qui ce matin ce matin, nous présentons à nos auditeurs Nana Salhasidi Sidi Abdou. Elle exerce comme activité génératrice de revenus le design de Heni toujours. Elle a 19 ans. Euh, avec ce métier euh, de designer, elle soutient financièrement ses parents. Ça lui permet aussi de payer ses fournitures scolaires pour chaque rentrée. Son travail ne l'empêche en aucun cas d'être bien dans ses études. Elle fait la fierté de sa famille, de son école et celle de son quartier. Écoutons son entretien avec Motari Abdoulaye à Arlit. Ni ɗaliba ce kuma ina sana'ar lalle. ruwa zan yi insha Allah. Tun wani lokaci kika shiga wannan sana'a ta lalle kuma me ya sha ra'ayinki ga ita wannan sana'ar? Tun ina yarinya karama ina da yarinta ina gani mutane na yi sai ke bani sha'awa har ya kai niki gwadawa ga 'yan uwana da ya har na gwani na iyayensu masha Allah. To ita wannan sana'a ta lalle akwai lokutan da kuke samun jama'a masu bukata a yi musu lalle akai-akai. eh alhamdulillah da yake balle garantiri haka ko kuma sallah ko kuma armammaki haka ga ko biki ana gayyata ta in te in yi alhamdulillah muna samun ɗaukaka muna samu sosai to nawa ake ma mutum ɗaya lalle eh to mutum guda dai ina yi mishi jikka biyar haka ko akwai waɗansu abubuwa da kika yi ma kanki dalilin ta wannan sana'a ta lalle ko kuma abubuwan da ba za ki manta dalilin wannan sana'a ta lalle da kika yi sawa ina rage ma uwaye na nauyi in ka yi na ne hakan ga ina sai wani kayan rantiri hakan ga to akwai abin da na taba yi wanda ba zan taba manta a rayuwata shine kun san kon ba hali gare mu ba kwarai akwai wata rana mamata ba ta lahiya da daddare sai aka kai ta likita to babu kuɗi sai na ba da kuɗin da na tara na lalle to lokacin da ba zan taɓa manta da wannan ranar ba. Duba da cewa hutu na makaranta ya kammala, ana iya cewa wannan sana'a ta lalle za ki ci gaba da yin ta ne ko kuma za ki tsayar tun da za a koma makarantu ɗin. Eh ina yi cikin ikul eh, in ta kama ina yi ko kuma a gayyace ni in ta in ina yi. Wani kira kike da shi zuwa ga 'yan uwanki matasa musamman diya mata? Kiran da zan yi ma 'yan uwana mata zan ce musu ne su tashi tsaye su nemi na kansu. su bar zaman banza zaman banza ba abin yi ba ne ba kun gani ni nan a eh, ne amma duk da haka nan bai hana ba na yi zamani na ce wani karatu in na yi wani aiki karatu na raga cewa zai na tashi na nemi na kaina kun gani a haka ne ina rage ma uwaye na sharjin abu abin da zan ce muku mata matasa ku tashi ku nemi na kanku Merci Moutari Abdoulaye pour ce beau portrait. Chers auditeurs, bouclons notre playlist en beauté. Nous allons écouter le titre Kiamus Kamus du groupe Kaidangaskia. sikkam kaldane kaide wa una nigga fatta wo badane meena wada madana sikkam kaldane kaide wa una nigga fatta wo so we get wo wada nir wo asigan jika basu basi man man on number one yen gana sari gana non les on sal one man kol ma hawe din bon c'est le flow que j'en speed qui raison qui tombe j'ai le style j'ai les mots le flow qu'il faut c'est le one man kol beto mal mire faut c'est le nom qu'il faut ne me nyai zo nigga nigga nego wala bin mo man c'est muso wala wala bin mo man c'est joko joro na miro por Et eh oui, c'était le titre Chamous Chamous du groupe Kaidengaskia. Ce sont sa date et <laughs> ma co-animatrice a bien dansé à ah, studio. Je me suis beaucoup bien amusée. Super, alors dans ce cas, passons au loti de ce mardi. Nous parlons d'un problème qu'on rencontre dans certaines écoles, une exploitation des élèves qui ne dit pas son nom par certaines enseignantes pendant les heures de classe. En effet, c'est un constat qui montre que des élèves sont utilisés pour des petits commerces ou des travaux domestiques. Cet acte est une faute grave selon les tests de la Direction nationale de l'éducation. Écoutons Racha Arimi et Samira Rouafi. Hey! duba min dukkan wannan jagwalgwalin wa'annan yaran wata rana su dai za su dora mini hawan jini kokokok da mutum ne anan kokara kokokok shigo wace ce kawata la mistress ya ne kina lahiya hmm, hakan ya samu inda yaran ga ba su wasa cikin al'amarin karatunsu ta Allah duba mini takardunsu hmm, abin ya ishe ni ya ishi rayuwata haba kawata ya kamata ki tambayi kanki ina ne wannan matsala ta huto har ya sa ɗaliban ki suna yin irin wannan abubuwa. Ya kai ma a tambaya, a gida ne iyayensu ba su kula da su na su yi aikin da ake ba su a makaranta a gida. Duba ki gani, ni na san dai ina ba da karatuna yadda ya kamata. Hmm, abu ne mai sauki ka ɗora mun laihi amma kai baka ganin naka. To, amma ni ba ma wannan ya kawo ni ba, ni ba mashawarciyar makarantar ku ba ce. To, haɗi mini, me ya kawo ki cikin ajina? Madalla, na ji labarin ana cewa tun da aka fara makaranta kina aika ɗalibai gidanki don su je su yi miki wani gyare-gyare da wasu wanke-wanke da sauransu. Wala, ina kika ji wannan labarin? Tsaya ban kare ba. An ce ma kuma har saida saida kike yi kuma kina ba ɗalibanki suna zuwa cikin sauran aji suna saida ma sauran 'yan makaranta. Hakan yana sa karatun su bai zuwa gaba mana. Hmm, ina ruwanki, abin da nike yi cikin aji na bai kallonki. Kuma abubuwan gada nake yi lokacin karamin hutun da ake basu ne a cikin makaranta shi yasa nake basu suna yi mini yan ƙananan ayyuka na kuma wani bi ma sai an sabka daga makaranta kenan ban ga abin da zai sa karatun su ya taɓarɓare ba ha wallahi hadda wani nuna isa fa to yanzu in wani abu ya same su bisa hanya suka yi wani haɗari mota ta buge su yaya zaki ba abin da zai same su in Allah ya yarda kin san ban da nisa nan bayan makarantar nake kuma ayyukana na gida ba su ɗaukar lokaci ke ni hokin hara isata to tsaki je kundin ofishin daraktan da ke kula da ƙananan karatu ya hana irin wa'annan aika-aika ya hana aiki ɗalibi ya hita daga cikin makaranta kuma a lokacin ƙanƙanin hutun da ake ba su ne na cin abinci abu ne da baya da kyau kamar kin saba ma incin a ba su tarbiyya ne kinga kuma hakan bai yi ba kuma kamar kina nan ga amfani da yaren nan ne wajen neman kuɗi me nike shirin ji kuma nan kina son cewa kenan an kore ni daga makaranta a'a kai ki ga yi abun da ban haɗi ba ni dai na gaya miki taka tsantsan kuma ki sau da ƙawa ki aikin ki yadda ya kamata kai ki ta ki jawo ma kanki wasu matsaloli nan zuwa gaba duba ki gani yanzu a ce inspecto ya zo ko kuma shawartan ba da horo suka zo suka miki shigar bazata a wurin nan kuma suka iske babu wasu ɗalibai ya zaki <laughs> ni ba wannan ne nufina ba gaskiya ina so ne a ce na ɗan samu kuɗi na da zan sa a aljihu kin san yanzu wannan lokacin da muke a'a gwamnati ba ta nan ga biyan ki ne biyan ki take dan ki ba yaran nan horo kenan wajibi ne gare ki ki kula da aikin da suke yi a makaranta kuma ya kasance a ce su duka ɗaliban kirki ne amma ba za zaki zama sanadiya da zai sa su faɗi ba su gasa karatu. Hmm. laure to yanzu menene abun yi. ya kai ma ki tambaya surayya bari ya kamata ki yi kawai saboda yanzu in lissafi ki gani in aka ce malamar makarantar yaran ki ta musu haka yaya zaki je. mi <laughs> ai ko ba ta ma yarda ba zan kai karanta zuwa ga wajen shugabansu. Ah, kin gani kenan ko ai babu daɗi. Laure, wallahi na gode, kuma na gane, zan kuma ja hankalin sauran abokanan aikina. To yanzu da yake na karya miki kafa, jarin shi kenan ya ƙare to mu ɗan biskiti nan na ni in sa ga baki na ma. Kwaɗai dai kai baki hita bayan shi ɗauki gashi nan, haka kuma na ba ma yaran ma sauran in sun zo. Mm, abun da daɗi wai yanzu ha nawa ne ke iya sai da haka ga wani ya ya ya wannan dai baki ta bayan shi <laughs> haba ina so in ji ne mana bayan kin zo kin kai ne ga bango Chers auditeurs, c'était le loti du jour. Dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie des Asumana Shina pour la culture linguistique. Nous allons découvrir ce qu'est l'expression bon sens en Hausa. Shina, barka da zuwa. Barka, salamatu, san da zuwa Samira, san da zuwa masarare. Kamar da kuka bayyana wato kuka faɗi a cikin shirin na yau za mu kawo muku ma'anar kalmar bon sens. Mun kuma ɗauki wannan niyyar ne saboda kalma ce mai sosai. da haka ne ma'aika ware rana ta musamman domin wato a kawo wato ranar hudu ce ga watan da november domin a kara fahimtar mutane mahimmancin wannan rukuni na kalmomi ko kuma in ce wato ɗabi'a ma'anar wannan magana dai ta lebon sansa shine ikon fahimtar abin da ke bayyane ba tare da shigala da wasu ko kuma wasu abubuwa ko la'akari da wasu abubuwa ba ko kuma mutum ya sa hankalinsa ya gano gaskiyar lamari ba tare da duk wani son rai ba kuma wato ana ganin wannan tunani ko fasaha ita ce mafi kyawun abin da aka raba wa ɗan adam a cikin duniya don kowa ya yi tunani saboda ya ɗauki matakin da ya dace a gaban wani lamari mai kyau ko maras kyau haka na nuna ikon yin hukunci da kyau da kuma bambance gaskiya da karya wanda shi ne daidai abin da muke kira wato hankali a dai wato daidai yake a cikin dukkan mutane don haka bambancin ra'ayinmu wato ba ya zo ne daga kasancewar wasu sun fi wasu hankali ba sai dai kawai ta yadda muke tafiyar da tunaninmu ta hanyoyi daban-daban ba ma la'akari da abubuwa wato iri ɗaya ba domin bai isa mutum ya kasance da tunani mai kyau ba amma babban abu shine a yi amfani da shi da kyau mafi girman rayuka suna da iko aikata mafi girman alfasha da kuma mafi yawan kyakkyawan halaye amma idan ka ɗauki misali ga masu aikata abin da bai dace ba takan yi wata ran su yi amfani da wannan tunani su fahimci cewa wato wani abin bai dace ba sai su daina su kama hanya ta gari wato su zama masu halaye na kwarai kuma alal misali idan akwai wasu lamura da ya shafi mutane da yawa takan yi wasu haɗu wuri guda su yi tunani su yi nazari su ga wacce hanya ya kamata su bi su samu mafita wannan ko ya kasance matsala ce ko kuma da aiki ne su ci gaba wani mataki ya kamata a ɗauka domin ganin cewa an samu mafita kenan a takaice dai ina gane kamar in an ce bon san sanin ya kamata ne sanin ya kamata ne mhm. sanin ya kamata kuma ba tare da wani son rai ba mhm. sanin ya kamata a cikin hanya mara rijiya a takaice ga ma'anar wannan rukunin kalma bon sens madalla shi na mun gode da wannan Euh, bah, chers auditeurs, euh, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au numéro 82 89 89 64. Et à présent, c'est l'heure pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. eh, suna kayatar da mutane al'umma na karkara bisa kai ga abubuwa waɗanda dama al'umma suna nan kura kurame bisa kai ga wannan abu mai amma ita kalangu yanzu ta zo da waya kai bisa kai ga al'amura na al'umma na karkara tana waye musu kai bisa kai ga abin da basu gane ba yanzu suna nan suna ganewa abubuwan nan kaɗan kaɗan mai amma lalle ita kalangu ta masa saboda yau suna rukuwar laburuka na wurare daban-daban yanzu gani nan ina magana da wani yanzu sai a je abin da nika yaba a kalango yanzu duk duniya sai ta ji a nan a kasan mu ta nijar duka da inda sun kasa ko ina sai a ji yau abubuwan nan mu muna nan muna jin dadin su kuma su kara matsa bisa kai ga wannan abu dangance da al'umma tana nan tana sararin su a kowane lokaci ina gaida mutanen kalangu ina yi musu fatan alheri muna gaida su kuma muna gaida rediyon mu a dogon duci sunana shafa'i ya tawa gaskiya muna sauraron studio kalangu da kyau kuma shirye-shiryensa shiryen gaskiya yana birge mu yana da kyau ra'ayina an so na za samu a ƙara mashi lokaci saboda kamar lokacin da mu muke shi kamar ya mashi kaɗan a ƙara ma shirin wannan lokaci nasu saboda muna jin daɗin shirin wannan nasu da suke yi assalamu alaikum sunan na ibrahim iliya malam makaranta ne da nake sarba e gaskiya labarin studio kalangu muna sauraron shiga radio tarmamuwa ta sawa kuma suna ɗakarwa suna kai saƙo lugu da lugu sosai muna sauraron su gaskiya bakin gwalgwado gaskiya shirye-shiryen na sai dai in ce su ƙara hazaƙa kuma su ɗan ƙara lokaci tunda kamar wani biyu lokaci yana mana kaɗan sai mun koro labari muna saurare abu da daɗi kuma sai lokaci ya ƙare a matsayin na na mai sauraren radiyo lokacin wannan cdo in yayi ina kamo shi saboda harakan mu ce ta yaran mu uwayen diya kuma na hidda kai duka ma musulmi dai kowa na karuwa to saboda haka ni ma ina sauraren shi ina cinta abubuwa daga ciki na karuwa saboda tun da shiri ne da ake yin shi yana faɗakarwa yana waye kan mutane kuma al'amarin nan mutum da yawa na karuwa da shi kuma mu ma muna sauraren shi matsayin mu na manya uwayen diya kuma alheri ya shige gaba kuma muna fatan Allah kara hasken kwalwa kuma al'amura su yi ta ci gaba a kara ilimi da yawa ana faɗakar da mutane mu duk shirin da suke duka dai wanda aka faɗi ba na shirme duka duk wanda aka faɗi in an faɗi da harshen Hausa muna ji kuma da abin da aka faɗi dai daga ciki Allah sa albarka eh dai akwai wanda za a ɗauka a yi aiki da shi ko babba ko yaran duka akwai na karuwa ciki eh tunda kuma duk wani abubuwan ba ka sanin shi sai wurin su sa su banyanar da shi kuma muna jin shi suna haɗi dai fatan da muke Allah sa ayi aiki da abin da aka ji na karuwa wanda kuma aka ji ya zama yawa kuma sai a yi kuma hakuri da shi eh bare dai duka ma dai dai wadakarwa ce ake eh ana dai ƙara ƙasa ne dai abin da za a hidda ta eh Allah taimaka kuma ubangiji Allah ya ƙara bada haske cikin al'amarin eh, ina gaida kowa da kowa ma'aikatan sidiyo eh alherin Allah ya kai musu le programme euh, studio kalangu vraiment les gens l'apprécient beaucoup puisqu'il y a euh, ce qu'on appelle la rénovation Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. termine cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Samira Rouafi et moi-même Salamot Kadri. À la technique, nous avons Abdelkader Tchembiano et à l'édition, nous avons eu Adam Dawaki et par la suite Alassane Abdou, rédacteur en chef. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez à l'écoute pour la suite de notre programme à partir de 17h. Excellente journée à tous.